ma'aikatar tsaron Najeriya tare da rundunar sojin ƙasar suka ce ba su ji daɗin kalaman da tsohon babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Laftanar General T.Y. Juma ya yi ba, inda ya zargin cewar sojojin Najeriya na haɗa baki da 'yan daba da sauran miyagun masu aikata laifuka, kana sun kasa samar da tsaro ga jiharsa ta Taraba, inda ya kira ga 'yan Taraban da su ɗau makamai don su kare kansu. Ma'aikatar tsaron Najeriya ta ce wannan kalamai da ya fito daga bakin babban mutum irin Janar Tiwa Danjuma babban abin bakin ciki ne kanar tukur gusau shine mai magana da yawan ma'aikatar tsaron najeriya sojojin najeriya suna aiki tsakanin su da allah in ka duba arewa maso gabas kusan shekara tara yau ana yaki da boko haram wanda idan ka dubi yan shekarun da suka wuce da kuma abin da ya biyo baya kai ka san an samu nasarori sosai so yana da wahala a ce wai sojan najeriya yau kuma su dawo duk wannan namiji kokarin da suka yi a ce kuma sun dawo suna taimaka ma 'yan ta'adda wannan maganganu maganganu ne waɗanda hankali ba zai ɗauke su ba. Ƙwararru irin su Dr. Abubakar Umar Kare na ganin rashin dacewar kalaman na tsohon janar. Abu ne wanda nake ganin cewa da ya kamata a ce ya bi hanyoyin da suka dace ya gaya magabata musamman ma shugaban Muhammadu Buhari wanda ake ganin da suna da dangantaka daban da ya fito fili ya rika da jama'a sa'an nan kuma kasancewar ya fito daga jiha da kuma yankin jiha da ake ta tashin hankali wannan kalamai nasa za su iya ƙara taɓarɓar abubuwa ba ma a jihar taraba da kuma arewacin najeriya ba har ma a ƙasa gaba ɗaya. Masanin halayyar Biladama, Farfesa Muhammad Tukur Baba, ɗan iya mutum biyu, ya ce jama'a ba lallai su fahimci kalaman na jinar Tiwa ɗan Juma ba, amma maimakon irin kalaman da ya amfani da su a wancan lokaci da ya kamata ya amfani ta wata sigar irin wannan. abin da ya kamata ya yi shine ya ba da haƙurin zama da juna ya nuna cewa gwamnati da muke jin yana da baki cikinta tana iya jawo kan wannan abin kuma ya kasance shi fiye da kowaye a cikinmu zai yi zai karfafa wa sojojin Najeriya gwiwa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.